إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيحك يمقوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبل كراتم من التفسير أيو لا ربا هدو قوة رملانا هجرة من الله صلى الله عليه وآله وسلم لقى مكة ومدينة tana da shekara yau nawa ne? Oh, yau alamis ne? ba laraba ba da azumin ba fara jin jiki ba kenan eh, tun da ana dawowa baya amma an kaji ana gaba to azumi ana jin jiki yau alhamis hudu ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara 1440 daidai wanda ya zamo daidai da tara ga watan mayu miladiyar annabi isa ne maryam alaihi salam idan ya tabbata a lissafin in ya tabbata shekara 2019 za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin suratu ibrahima alaihi salam a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga aya ta nawa aya ta goma sha nawa inda Allah yake cewa wa qala allazina kafaru li rusulihim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد وقال الذين كفروا لرسلهم sai waɗanda za kafirce suka ce wa manzanninsu wannan za a ɗora mana bisa darasin da muka yi jiya ne domin idan ba ku manta ba jiya an samu tattaunawa wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana tsakanin manzanni da mutanensu a lokatai daban-daban amma sai aka dunkula mana waje guda qalat a fillahi shakkun fatir samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa kum ila ajalin musamma qalu in antum illa basharun misluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna fa'tuna bi sultanin mubin qalat lahum rusuluhum Inna hannu illa basharun mislukum walakin Allah yamannu ala man yasha'u min ibadi wa ma kana lana an natiyakum bi sultanin illa bi idhnillah wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun wa ma lana alla natawakkala ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna ala ma adaytumuna wa ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun saboda haka dorawa ne wa qala allazina kafaru li rusulihim shine kafirai suka ce wa manzanninsu la nukhrijannakum min ardina tunda abu ya kici ya kicin yawa ko kuma kun ki bari to za mu fitar da ku daga cikin garuruwan mu ba mai zama a garin mu ko dan garin ne ba mai zama a garin mu aw la ta'udunna fi millatina ko kuma ku dawo cikin addinin mu na iyaye da kakanni amma ba haka ba babu zaman lafiya tsakanin mu da ku fa auha ilaihim rabbuhum sai ubangije ya musu wahayi domin ya kwantar musu da hankali tunda waɗannan kafirai sun tada hankalin manzannin Allah kuma su ne wakilan Allah a bayan ƙasa masu tabbatar da gaskiya da ainihin hukuncin Allah waɗanda suke kira abota wa Allah ki kaɗai ba tare da an yi shirka da shi ba saboda haka kun ga dole ne Allah baraka wa ta'ala ya taimake su dama ya riga ya alkawari saboda haka shi yasa ya musu wahayi don ya kwantar musu da hankali ya ce na zalimin lalle za mu halakar da azzalumai kar ku damu duk irin barazanan da kuke suke muku kar ku damu wala nuskinannakum al-ardha min ba'dihim kuma za mu zaunar da ku a ƙasan da suke ce za su kore ku a bayan mun halakar da su gaba saboda haka karku daga hankalinku na'am Allah ta'ala ya ce zali kaliman kafa makami wannan sakamako yana ga wanda ya ji tsoron matsayina sannan wa kafa wa wa'iye kuma ya ji tsoron gargaɗina yukbiru ta'ala amma ta'awadat amma tawa'adat bihi kafira Allah tabaraka wa ta'ala yana ba mu labari nan. dangane da abinda al'ummomi kafirai daban-daban suka yi ta yin gargaɗi wa mutanensu rusulahum min al’ikira suka ce za su fitar da su min ardihim daga garinsu mahaifa kamar yadda kafirai suka fitar da manzon Allah daga birnin maka saboda haka ko kai ko ina kake inda kana son ka tabbatar da gaskiya ko kana kira zuwa ga gaskiya to mutane waɗanda yake miyagu sai sun fitar da kai sai sun kore ka wani lokaci ko a zaɓe haka al'amarin yake idan waɗansu suka haɗa kile wanda su suna da wata manufansu to rusa su yana da wahala sai dai Allah ya rusa su shi yasa ba kowane kilik ne na siyasa za ka samu akwai alheri a ciki ba da dama daga cikinsu matsiyata ne in banda su sai 'ya'yansu ba abin da ya dame su saboda haka ko da an zo an muku da baki an ce za a yi muku kaza za a yi muku kaza ƙarya ne kuma idan ba wani ne a cikin gurup ɗinsu aka zaba ko aka ɗora ki akan abu ba to ba za a zauna lafiya ba suna nan da yawa kuma kowace jiha in ka je za samu haka kowace ƙasa in ka je za samu haka lallai irin wannan abubuwan da suke faruwa kamar yadda da suka faru to haka ma yanzu suke faruwa dama amfanin tarihi kenan idan ana bayarwa to sai ka rinka kwatantawa idan kai ka fada cikin kilin din tsiya to sai ka yi kokari ka fita don yadda ka saurari labarin nan abin da ya faru ga waɗancan shi zai faru gare ku da kai da mutanenka in kuma ka faɗa cikin kilik ɗin alheri to wannan sai ka daɗa zama duk wanda kuka ga yana rawan kafa ma sai ku yi kokari ku taimaka masa ba tare da ya sullube ba domin duniya idan da za a haɗu akan abin da ya shafi alheri a samu mutane masu ƙarfi su tabbatar da haka kowa zai ji daɗi talaka zai iya kwana a kofar gidansa ba abinda zai taba ki ko da yake yanzu talaka yakan kwana a kofar gidansa saboda me saboda cikin zafi wajen zafi gara ma zafin waje domin iskan Allah tana kalawa amma duk wanda yake da kwabo yana jin tsoron ya kwana a waje saboda ana iya sace shi a ce sai an biya miliyan kaza to da za a naɗa shugabanni na kwarai a ce su ne masu jibintan al'amura Ko ni yawan kudin ka za kwana kofar gidanka kuma ba mai taba ka ba ma sai ka tara masu gadi ba don waɗanda kake ba su zakka ko kake musu sadaka su karan kansu za su iya zuwa su zo su yi gadin ka. saboda yan an halaka ka sun cutu idan aka sace kasu ne za su sha wahala to balle ma wannan kowa yana gidansa ba mai damuwa da wani saboda mai saboda an tabbatar da gaskiya Allah ya ya sa wani hadisi annabi yake cewa wa taqu shuha yace ku ji tsoron ainihin rowa mutum yana da shi ya hana ko yanzu ma abin da yake kawo mana rigingimu da yawa a Najeriya kenan wanda yake da shi ya hana shi kuma wanda aka hana ki talauci ya buge shi bai da tarbiyya ko bai da hankali nan duka sai suka hadu sai Najeriya ta rude gaba daya dama annabi ya riga ya faɗa ya ce lalle ku kiyaye ainihin rowa na gargade ku da rowa domin rowa ta halakar da waɗanda suka shuɗe kafin ku ku zo wannan rowa sai da ta ɗora su suka ta zubar da jinanen junansu suka zalunci junansu kuma abin da ake yi kenan ya za in kayi sadaka maganin bala'i ne in kayi kyauta maganin musiba ce idan kayi isani maganin abubuwan da za su yi ta faruwa ne sai Allah ya kare ka Allah ya kare mu gaba daya saboda haka wa naf'u min baini asurihim suka ce za su kore su a tsakanin su ba annabin da zai zauna ba manzon da zai zauna yana fitinan mu mu ba za mu karbi abin da aka zo da shi ba abin da kafiran wancan lokaci suka faɗa kenan kama kala qawmu Shu'aibu lahu wa liman amana bihi kamar yadda mutanen annabi Shu'aibu suka fala da ainihin ga waɗanda gare shi da kuma waɗanda suka yi imani tare da shi suka ce lanukhrijannaka ya shu'aibu walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw lata'udunna fi millatina qala walau kunna karihin suka ce to tun da ka mana bayani mun ji bayanin kakwai daɗi domin saboda shi yana ɗaya daga cikin waɗanda suke kama hankulan mutane a lokacin da suke gabatar da jawabi shi yasa ma ake kiransa katibul anbiya in ya tashi yana jawabi dole ka saurara ko da ko baka san abin da yake fala sai da ya gama suka rasa yadda za su yi sai suka ce to wallahi lalle za mu fitar da kai da garin nan da kai da waɗanda suka yi imani tare da kai da masu goyon bayan ka duk sai mun kore ku da garin nan aula ta'udun na fi millatina ko kuma dole ku dawo cikin addinin mu mu daidaita gaba daya to shine za a zauna lafiya sai yace to koda muna ki mu da garin mu a fitar da mu kuma wannan addinin da kuke magana koda ba ma so dole sai mun bi shi yasa a tsarin shari'ar musulunci wa'azi yake yi wa mutum domin ya karbi gaskiya idan ya ki karban gaskiya to sai a kyale shi da shi da halinsa domin ko addini ne idan mutum ya ki karba ba a tilasta shi domin ka tilar safi ba zai yi daidai da ya kamata ba shi za ka ce la ikraha fi to amma idan akwai gwamnatin islama sannan kuma aka yi kokari ya bi addinin Allah ya ki sannan kuma ya ja layi yana kokarin zai yaki musulunci ya hana zaman lafiya da kwanciyar hankali to ba za a kyale shi ba amma ba don haka ba kyale shi za a yi tunda wutansa daban aljannan ku daban ko kabarinsa daban na ku daban abinda aka ce ku yi masa wa'azi ba ce ku tilasta shi ba yasa ko da musulmi ne in za ka yi masa wa'azi ba za ka tilasta shi dole dole ya karba ba domin wanda ya karba cikin salon alun cikin ruwan sanyi to ya fi aiwatarwa akan wanda aka tilasta shi kuma ba mai tilastawa sai idan an samu hukuma ta islama ita kuma za ta tilasta ne saboda tabbatar da zaman lafiya da ainihin kwanciyar hankali tunda idan aka tilasta ki ya zo ya shiga karkashin musulunci ba za a ce karbi musulunci ba amma dole ya zauna ya tabbatar da zaman lafiya da wurin ibadansa idan ma tallafi ne ko taimako ne ko kare masa wajen ibada ne ma za a kare masa sun da yana cikin ku don idan kuka bari aka taba fito illan za ta shafe ku wa ban sai la na alladhina zalamu minkum kasa ba za ta shafi waɗanda suka yi zalunci su kadai ba to wannan shine tsari amma a karbi addini a tilasta mutum ya karbi musulunci wannan musulunci bai ce ayi wannan bala ikraha fi din amma dai ka faɗa masa gaskiya cikin sauki wato ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya Afan. saboda haka yanzu a kira mutane zuwa ga addini ayi lallaban su ake yi a hankali a hankali to idan ya karba to sai ya faɗa maka ma abubuwa da dama wanda yake ciki yaya za a yi ya warware domin mutumin da ya miƙa wuya shi yake tambaya dangane da damuwansa amma in ka tilasta shi to ba zai yi tambaya dangane da damuwansa ba kaga za a yi ta tafiya cikin rudu kenan Allah ya kyauta saboda haka ko da muna ke ba ma son addinin ku dole sai kun tilasta mu mun karba annabi shu'aibu yace wannan ba daidai bane wa kama qala qauminu kaman ainihin yadda qaumulo mutanen annabi lut suka faɗa masa da shi da mutanensa suka ce akhrijo ala lutin min teku. ku fitar da mutanen annabi daga ainihin garin ku innahum unasun yatatahharun saboda su waɗansu mutane ne wanda suke da awan tsarki tun da kusan annabi ya zo yana wa'azi dangane da luwaɗi. ya ce wannan mummunan abu ne su kuwa su riga sun saba sun girma akan haka sun daɗe suna aikata wannan mummunan aiki saboda haka da yayi yayi da su suka ki bari su kuma suka yi suka yi da kiki ma ma yake barin wa'azi sai suka ce to yadda za a yi ko yan iska ko wanda ake ganin ku ne mafiyan gari masu tankwasa kowa to lalle ku yi kokari ku fitar da loto da ke da mutanensa daga cikin garin tun da su masu tsarki ne to su kebance su je garin su na tsarkaka mu su bar mu a wannan gari amma ya za a yi su zo suna takura mana suna hana mu abin da muke so mu aikata suna mana wa'azi kullum sun dame mu kamata yi su koma garinsu daban ko mu fitar da su karfi da yaji tunda su suna ganin mutane ne masu tsarki amma Allah tabaraka wata ala bai bar su suka aiwatar da wannan aiki ba dama in kaji mutane sun yi haka to kusan duk karshen su ya zo kenan idan Allah ya baka matsayi ko Allah ya baka kudi to kar ka zo ka fito kana ta babatu ko kana wadansu maganganu na shirme domin idan ka ba mamaki karshen ka ya zo kenan ba da dadewa ba za a zo a rusa ka ka dubi duniya yadda take garawa akwai shugabanni da dama wanda zai kasance abin tsoro ne duk wanda aka ce za su zo wajensa wato wallahi ko shugaban kasa ne za su je kasansa yana cikin fargaba sun bai sanya za ya kare ba amma yanzu ina suke sun zama babin tausayi ina suke babu labarin su sun riga sun tafi to haka kai ma Allah tabaraka wa ta'ala ya baka kudi da yawa ka zo ka ce ai duk garin nan to in baka yi ba karshen ka yazo in ka zo ka ce duk jihan nan in baka yi ba karshen ka yazo ko duk kasan nan to a cikin kasan ko a cikin jihan a cikin garin za a samu masu karya ka kuma ba yadda ka iya shi yasa ba a son mutum ya zo ya yi firawo ko firawuna ma ai ya yi shekara da shekaru ya kai shekara arba'in yana taka mutane yana yin abin da ya ga dama amma lokacin da ya zo ya ce ana kuma la'ala ya ce ni ne ai Ubangijin ku mafi ɗaukaka ko ma waye in ma kuna da wani ubangiji to yana ƙasa na ne kuma taka ki zan yi to me ya faru sai Allah ya taka ki Abin da aka halakar da shi ba taba halakar da wata al'umma da irinsa ba kuma mutane suna rainawa ne wannan ruwan nan in babu ruwan ba za ka rayu ba in yayi yawa kuma ka halaka saboda Allah tabaraka wa ta'ala yana da hanyoyi daban-daban saboda haka da kwaman ruwa don yadda fir'auna yake kara arba'in yana biya idan da kai ne za a baka dama ko a nemi shawarinka ya za a halakar da ki to za ka ce ko dai a zo ana yanka shi gunduwa-gunduwa ko kowace rana a zo a jirge shi bulala ɗari da ainihin waya sannan ko kuma a tafasa ruwan zafi ko man shanu ko kuma man gyada a rinka koma shi a ciki ana fitar da shi da ma'ana a kashe shi kaɗan-kaɗan har zuwa lokacin da za a gama da shi gaba daya amma sai Allah ya dulmu da shi da ruwa kawai ruwa ya sha ya masa yawa ya rasa yadda zai yi babu wajen numfashi da wannan kawai Allah ta'ala ya halakar da shi saboda haka duk waɗanda suka yi can baya Allah bai basu ba waɗanda suka yi girman kai suka yi takama suka yi alfahari Allah bai basu ba to kada ka kuskura kai ma kai wannan saboda mulki ko saboda kuɗi ko saboda jin daɗi ko wani abu makamacin wannan na'am wa qala ta'ala ikbaran an mushriki quraish har ila yau Allah tabaraka wataala ya bamu labari cikin Qur'ani dangane da Quraishawa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama me ya faru ga abin da Allah yake wa yadhkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin shine lokacin da Quraishawa suka zauna suka tattauna suka yi meeting bayan zuwan annabci da shekara goma sha uku suka ce me ya kamata su yi da manzon Allah tunda an an yi da shi ya bar wannan wa'azi ya ki bari to yi za a yi da shi kowa ya kawo shawarinsa. da farko dai Allah tabaraka Ta'ala ya ce sun yi makirci ne li yusbitu ka domin su ɗaure ka walansu abinda suka ce shine ya kama manzon Allah a ɗaure shi a cikin garin Makka idan aka kama shi aka daure shi to ana ganin za a samu sauki ba zai rinka wa'azi ba ba zai karantar da kowa ba ba zai zaki gumaka ba sai wasu suka ce to an aka daure shi mutanen sa duk za a tattara daure su ne saboda in ka daure shi mutanen sa su nawa ne nawa wato a ina zaka daure su sannan kuma ba mamaki idan suka hadu za su zo su kwace shi karfi da yaji idan ko suka kwake shi to ba za a zauna lafiya ba domin duk wanda yake da hannu cikin wannan ɗauri to ya gama yawo kenan to me ya kamata yi sai wani ya ce a to aiki kenan abin da ya kamata shine a kashe shi to suka ce kawai a kashe shi shine wasu suka ce a to an aka kashe shi aka wayi gari cewa ya tabbata an kashe shi to garin nan yaƙi za a yi ta yi sai a rasa kowa a cikin garin nan sai wasu suka ce a to abin da ya kamata shine a kore shi da garin sai waɗansu suka ce to in an kore shi da garin idan fa ya koma wani gari ya je ya yi ƙarfi to fa zai zo ya murkushe garin nan zai kasance ko labari ma babu ko da yake Allah tabaraka ta'ala ya kawo mana labarin kafirai ne amma dun ya gwada mana yadda ake tattaunawa in dai masu hankali sun zauna lokacin da suke tattaunawa kowa in ya kawo abu kamata yi a dubi amfanin abin da rakin amfanin abin duk abin da za a aiwatar a dubi consequences kuma matukan ka samu mai hankali yana lura da wannan ko kai ne yanzu kana da matarka guda daya sai ga wata bazaura kullum ka zo wucewa sai ta gaishe ka kullum ka zo wucewa sai ta gaishe ka kaga dole ka fara tunani to yanzu bazauran nan ya kamata ya shiga nema ne ko yaya yar gidan wane ne wane ne da ya aure ta ya sake ta ko mijinta ya mutu saboda me ya mutu saboda ciwon AIDS ne ya mutu ko kuwa lafiya haka kaddara ce ta kake shi sannan kuma idan na aurota, ina da ɗaki ne ko ba da ɗaki ya za a yin rike ta uwar gida tana nan da yaya guda goma sha uku kuma mun kai shekara talatin ko arba'in to in na kawo mata bazaura yaya za a kare? sannan sauran jama'a ma in na faɗa musu su mun gudumawa shin za su mun gudumawa ko ran da suka je an tarke ni a gida rikici ya kaure shin makwabta na za su zo su taimake ni duk sai ka yi ta tunani akan waɗannan abubuwa kafin ka fantsama idan ka ga to da abin da ka taka shi yasa duk wanda ka je ka fada masa ba dole ya taimake ka ba saboda ai akwai abin da ka taka shi yasa ka ga to ko menene haka yake ko takara ce zaka yi takaran siyasa idan nayi in na faɗi yaya shin zan je banki ne in ci baki ko kuwa a'a zan nemi gudumawan mutane ne shin zan nemi ubangida ne ko ba zan nema ba shin zan yi kaza ne ko yaya da barbaru iri daban-daban wannan sai ka yi tunani kuma tun da dama akwai ci akwai faduwa idan na ci yaya za a kare idan na fadi yaya za a kare dole sai ka yi tunanin wannan to haka ma harkan kasuwanci haka ma duk wani al'amari to shi yasa don Allah tabaraka wa ta'ala ya koya mana yadda ake tunani kaga kafirai ma wanda suna son su shirya tsiya ga yadda suke yi to ko a duniya ne a ko ina masu shirya tsiya zama suke yi su yi mitin su tattauna su ɗauki hanya mafi sauƙi wanda idan sun yi tsiyan wato ba za a magance tsiyan ba ko kuma ba za a iya kama su da wuri ba to abinda quraishawa suka yi kenan sun ce ko su daure annabi ko su kashe annabi ko su kori annabi shine Allah ta'ala yake wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin suna yin makirci kuma Allah yana shirya ramakon gayya su ba sani ba saboda Allah ya fi su tun da shi ya halice su to karshe da abin da suka yi ittifaki an ce wani tsoho ne ya zo ya ce a cikin waɗannan abubuwa guda uku abin da ya fi sauƙi shine a kashe shi to zuwa ya masu kisan sai ya ce to tun da ni na kawo shawarin zan fala muku yadda za ku kashe shi suna da kabilu guda goma sha biyu a cikin kowace kabila a fitar da tsageri guda ɗaya kuma a samu mutanen kabilan su goyi bayansa idan aka fitar da tsageri guda ɗaya suka zama su goma sha biyu to su ne za su hadu su je su kashe wannan annabin idan sun kashe shi lokacin da yan uwansa suka fito suna neman jininsa ko suna neman haƙƙinsa to za su rasa inda za su dafa a ƙarshe za su yadda ba su diya diyan kuma raƙuma guda ɗari ne saboda haka ku kabilun nan gaba ɗaya za ku iya haɗa raƙuma ɗari ku bayar a madadin diya shike na riga an wuce magana kuma tun da shine ne ake masa wahayi shine jagora to idan kun kake shi sauran shikenan haka za su balbance ba abin za su yi suka ce sun dauki wannan magana amma waɗannan mutane da aka zakulo guda goma sha biyu suka je gidan annabi suka kwana sun kake shi? ba su kake shi ba wayan kuruna wayan kurullah wallahu khairul makirin lokacin da manzo Allah ya zo ya fita sun san ya fita wallahi ba su sani ba aka ce hasali ma suna ta suna ta bacci manzo Allah ya kamo hanya ya zo ya wuce wayan kuruna wayan wallahu khairul makirin wasu malamai suka ce idan su biyu amma da yake Allah ya riga ya sha makance ba su ganki ba ya zo ya wuce kaga mai lahin bata na gaskiya kenan eh duk sauran kame kame ne kawai ana bubbugawa ne to ya zo ya wuce idan su biyu amma ba su shi ba wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin kuma lokacin da manzo Allah ya kama hanya ya fita ai kaga Allah ne ya sanar da ke cewa to wannan dare ka shirya ka fita domin sun sun shirya makirci da safe da suka take sai basiran su ta bata suka rasa yadda za su yi dole suka koma wajen iyayen iyayensu shugabanninsu aka fal'a musu sannan aka fantsama zuwa neman manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su kuma ba sani ba abin takaici a wajen su maza Allah bai yi nisa ba yana gefen garin makka suka je har wajen suna bincikensa amma ba su gan shi ba maimakon su sun kuya sai girman kai ya hana su ko sun gaji ne ko yaya ne da yake Allah ya riga ya tsara hukuncinsa kun san daman Allah ya tsara hukuncin wani abu zai faru to kuma sai wani abu ya faru ya zama katanga dama haka ne sun je sun tsaya ki yana ganin kafafunsu suna ce yana ciki waɗansu suka ce a ba zai shiga nan ba a'a kaza kaza kaza kaza shikenan kawai da jayayya ta kaure sai wani ya ce kai mu yi gaba akan wannan bata lokaci ko manzo Allah yana ciki shine wa yankuruna wa yankurullah wallahu khairul makirin wa kana min sun'ihi ta'ala annahu athara rasulahu wa nasara kuma wani abin mamaki manzo Allah da ya je birnin Madina sai Allah ya bayyana da shi ya taimake shi waje alalahu bi sababi khurutihi min makkata min makkata anfara Allah ta'ala ya sanya masa magoya baya a lokacin da ya fita daga birnin Makka wa awanan wa junda da rundunoni daban-daban da mataimaka daga bangarorin duniya daban-daban yuqatiluna fi sabilillahi ta'ala wanda suka wayi gari suna yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah domin kare addinin Allah Walam ولم يزل يرقيه shay'in Allah Ta'ala bai شيء ba yana ɗaukaka ينا دوكا kaɗan da kaɗan. Ya za ka ga ya kamata samarinmu na yanzu su gane ba yadda za a yi din yanzu ka kammala digiri kawai rana tsaka ka karanta menene account ko wani abu makamancin wannan nan daga ka zo da digiri din ka dauki a ta general abaka rana tsaka ko na karamar hukuma ce aka baka to ranan ka rusa karamar hukuma ko na karamar hukuma ne kawai don ka fito daga da guntun digiri dinka shekaranka biyar. ko shekaran ka arba'in baka goge ba kowane irin digiri ne ka fito da ke a baka shugabanci na wuri wanda yake da muhimmanci kuskure ne kuma abin da manya suke yi wa su kenan kuma abin da ya lalata al'amura kenan akwai ɗan kasuwan da ya dade yana ainihin murza kulinsa yana tattalin sa idan ɗansa ya je ya karanta abin da ya shafi kasuwanci rana tsaka sai ya ɗauke shi ya dora ki obarola kan kowa ba zai yiwu ba sai ka samu tun yana karami ko tun lokacin da yake cikin makarantar yana zuwa hutu ana haɗa ki da wani dama akwai wani amintacce wanda aka san tsatsaura ne shi ba ruwansa ko mai gidan ne yayi zai taka masa zai ce a alaji in mun yi abu kaza fa matsala ne to sai a haɗa ki da shi yana koya masa da kaɗan da kaɗan domin in ba haka ba in ka ɗora ki akan dukiyan gaba ɗaya to ka ba wa kanka wata ɗaya ko watanni uku ko shida ka rushe gaba ɗaya kuma wanda ya rusa ka kanka ne saboda haka babu yadda za a yi mutum ya samu matsayi ya samu girma ya samu martaba rana tsaka ba zai taba yiwa ba in kuwa ka samu baka da experience to ka tabbatar ɓarna za a yi Allah ya sauke ya kamata a gane wannan ya nan mala yake faɗa mana da mazu Allah ya hijira zuwa birnin Madina a lokacin ne ya halo rundunan yaƙi ya zo yaƙi birnin Makka ba haka ba ne. sai da masu kai yi ƙoƙarin tsokanansa tukuna sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masa ya mayar da martani sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya baki dama a hankali a hankali yana tsara al'amura yana daɗa ƙarfi sannan a ƙarshe zo ya yaƙe su kuma Allah ta'ala ya taimake shi a to don haka hatta fataha lahu makkata allati akhrajathu karshe sai da yazo ya ci binnin makka garin da aka kore shi to yanzu kuma ya mamaye garin yazo ya je har ɗakin kaba Yaga ga waɗanda suka jagoranci koransa ga sunan duk an tattaro su ya me kuke tsammani zan yi gare ku a yau Abin abinda yake cikin tunanin kowa shine tunda manzo Allah ya samu iko akan kansu duk kashe su zai yi amma sai waɗansu ka buɗi baki suka ce mun san kai mai haƙuri ne za ka yi mana sassauci sai ya ce na muku sassauci ku kama hanya ku tafi saboda duk wanda ka ce nasara a kan ka kwace makamansa kawai sai ka kyale shi ya shiga duniya ya rasa ma ina zai yi to dole zai haƙura ya zauna a inda yake kuma in aka yi sa'a ya bar aikata barna ke ya ce ya sabu wa antum tulaka ya ce ku kama hanya ku tafi don na yafe muku amma daga yanzu duk wanda ya ce zai tinkare ni idan na kama ki zan gama da shi tun daga sun nan a gabansa waɗanda suka fitar da shi gashi yanzu ya dawo kuma ya mamaye su Allah kyauta wa makana lahu fiha wa argama unufa a'da'ihi minhum wa min sa'iri ahli al-ard Allah tabaaraka wa ta'ala ya baki dama mun karanta a can baya yace nusirtu bi ru'bi masirata shahrin sai da Allah ya taimaka masa da tsoro na tsawon tafiyan wata guda daga inda annabi yake zuwa inda mutum zai yi tafiya na tsawon wata guda duk wanda yake tsakani yana tsoron manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ne yake jefa tsoro a cikin zukata ko kai yanzu Allah ya ga dama sai Allah ya jefa tsoron mutane a cikin zuciyanka ko kuma a cikin ainihin ya jefa tsoronka a cikin zukatan mutane saboda haka kowa ya ganka sai ya ji gabansa ya faɗi kowa ya ganka sai ya ji gabansa ya faɗi babu guru babu laya babu daga tawakkali ga Allah kawai Allah ya taimake mu na'am hatta dakala nasu fi dinillahi afwaja har aka waye gari mutane suna shiga addinin Allah jama'a jama'a da manzo Allah ya kanje yaki mutane yanzu kuma su suke zuwa da kansu suna karban addinin Allah jama'a jama'a ko da yake a cikin su akwai masu matsala amma manzo Allah ya kan kyale su domin lokacin da mutanen kabilan Banu Hanifa suka zo sun zo tare da annabin karya. shi sai ya zauna a wajen kayan su aka ce ka zo mu je ce ba sai na je ba ba za ka je wajen annabin ba ya ce ba sai na je ba saboda yana ganin arhamman zuwa Allah ka kama hanya suka je sai maza Allah ya ce to akwai wani daga cikinku ko igiya ya tambaye ni in dauka an baki wallahi ba zan baki ba saboda an ce Allah tabaraka ta'ala ya gwada masa alamu cewa wannan fitinan ne akwai fitina tare da shi ce ko igiya ya tambaye ni kuma hakan aka yi yace saboda ya ga waɗansu alamu wannan ba za a zauna lafiya da shi ba kuma abin da ya faru kenan suna komawa tun akan hanya yake ba su waɗansu labarai yana cewa yawancin din maki ma dara ce ai kaman misalin ka ce ƙasa ce guda da wannan bangare da wannan bangare misali mafi sauki kaman a Najeriya da ɓangaren arewa da bangaren kudu idan wani ya fito a bangaren arewa ya yi suna to a bangaren kudu ma za su yi kokari wani ya fito ya yi suna domin su zama suna kunnen doki wannan ya faɗa wancan haki ma ya faɗa kowa yana gwada ainihin fawonsa da me da ƙarfinsa shi ne ya fara musu bayani lokacin da ya je ya ce shi ma ana masa wahayi shi ma abu kaza ne kuma mutanen suka goyi bayansa har ya aiko wasiƙa wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa a raba kan iyaka manzo Allah ya rike bangaren sa shi zai rike bangaren sa shi ma annabi ne wannan ma annabi ne lokacin ko manzo Allah bai da lafiya saboda haka sahabban da suka zo daga baya su suka yaki wannan bawan Allah kuma sun sha wahala da shi domin har aka je inda yake shi bai sadu da ba kuma mutanensa da yawa ba su sadu da ba domin sun fito wajen kare ke an kashe su da yawa ai kamar yadda masu aqidu ne daban-daban wanda za ga sun yadda da shugabansu to sai dai a yi ta kashe su amma ba za su yadda a taɓa shugabansu ba Allah ya kyauta to Allah tabaaraka wa ta'ala ya taimaki annabi daga bayan mutane suka zo suna karban addinin Allah jama'a jama'a wa zaharar kalimatullahi wa dinuhu irin sa'iril kalman Allah da addinin Allah suka bayyana bisa sauran addinai gaba ɗaya fi masharikil ardi wa magharibiha fi aisari zaman wato ainihin gabashin duniya da ainihin yammacin duniya wato duka bangarorin duniya ta'ala? ولهذا قال تعالى في الله تبارك وتعالى يتفاوها إليهم ربهم sai Allah ya yi wahayi zuwa ga annabawa da manzanni kowane zamani yakan musu wahayi na albishir la nuhlikanna zalimin lalle za mu halakar da azzalumai wala na kuma ardha min ba'dihim kuma za mu zaunar da ku a ƙasan a bayan su ƙasan da suke ce za su kore ku wa kama ta'ala kamar yadda Allah ya ambata cikin wata aya wa sabakar sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin Allah tabaaraka wa ta'ala yace lalle kalman mu ta gabata ga suwa li al-mursalin ga ainihin bayin mu waɗanda aka aiko su da wanda su ma aka aika zuwa gare su innahum lahumul mansurun lalle idan sun karbi addinin Allah su ne waɗanda za a taimake su wa inna jundana lahumul galibun kuma lalle rundunoninmu su ne masu rinjaye ko ba daɗe ko ba jima in ji Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala a wata aya Allah ya ce kataballahu Allah ya wajabta ya rubuta ya ɗora wa kansa la aglibanna ana wa rusuli yace ni da manzanni na mu za mu yi rinjaye a al'amari inna Allah lalle Allah qawiyyun azim mai tsananin karfi ne kuma mabuwayi wa ta'ala Allah madaukaki yace wato qala Musa li qaumi akwai wani labari banda annabi Musa ce wa mutanen bayansa ista'inu billahi wasbiru yace ku nemi taimakon Allah ku yi hakuri innal arda lillah lalle kasa gaba ɗaya ta Allah ce yurisu har man yasha umin ibade yana gadar da ita ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa wala aqibatu lil muttaqin kyakkyawan karshe ya tabbata ga masu tsoron Allah masu biyayya ga Allah subhanahu wataala to shi yasa da aka ambaci wannan aka ce zalika liman kafa makami wannan sakamako ya tabbata ne ga duk wanda ya ji tsoron matsayina in ji Allah wa kafa wa'i kuma ya ji tsoron azabata ai wa'adi haza liman kafa maqama hu baina yadayya ga duk wanda ya ji tsoron tsayawa a gaba gare ni in ji Allah subhanahu ta'ala ranar takin alkiyama wa kake min wa'idi wa huwa takhwifi wa azabi kuma ya ji tsoron azabata Allah ya baki mulki ya ji tsoron Allah Allah ya baki kuɗi ya ji tsoron Allah ko Allah ya baki ilimi ya ji tsoron Allah ko Allah ya baki lafiya ya ji tsoron Allah imana bai yi ganganci ba kenan na'am kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ambata cikin wata aya fa amma man taga amma duk wanda ya dagawa wa athara ta duniya kuma ya zaɓi rayuwar duniya fa innal jahima hiya ma'awa. lalle wutan jahima ita ce makomansa wa amma man kafa maqama rafihi, amma duk wanda ya ji tsoron tsayawa gaba ga ubangijinsa wa nahan nafsa anil hawa ya hana ransa abinda take so fa innal jannata hiya al ma'wa aljanna ita ce makomansa saboda haka in Allah ya baka abu ka ji tsoron sa to zaka je aljanna ranar takin alkiyama amma in Allah ya baka abu kai ganganci to wutan jahima zaka je ranar takin alkiyama Allah ya tsare mu wa qala aidan har ila yau Allah ya ce. waliman khafa maqama rabbih jannatani duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga Allah yana da aljanna guda biyu can kuma sai yace wa min dunihima jannatani bayan su kuma akwai aljanna guda biyu to idan an hada sun zama nawa kenan sun zama hudu kamar kai ne a ce kana da manya-manyan gidaje ala kana da guda daya dutsen tanki guda daya a GRA guda ɗaya kuma a ina a birki? a birki ko a bishi o a inkin ai wurare masu tsada ya kamata fada in aka ce mutum yana da guda ɗaya dutsen tanki guda ɗaya a DRA, to ɗayan aina to gida dubu kenan to daga gida dubu kuma guda ɗaya tun da ce guda hudu ne to ga fadaban ma daga ina ne misali kenan a ce kana da manya-manyan gidaje guda hudu kuma ko ina ka ajiye matarka guda daya kana da karfi kenan sai dai kuma na tsarin aljanna shi ba haka yake ba yadda Allah tabaraka ta'ala ya tsara ya riga ya yi bayani cikin suratul rahma amma ba hana mutum a nan duniya don ka mallaki dukiya a ce kana da gidaje kamar guda hudu ko ina ka ajiye matarka a wajen ba sai dai kuma kan ƴaƴanka a rabe ke eh, kan ƴaƴanka a rabe ke kuma sannan akwai shakku cikin al'amura duk wanda take gida dubu tana ganin wanda take GRA tafi jin daɗi wanda take dudin tanshi kuma tana ganin kai da kake zuwa ina ne wato federal locus ko ina ne kai munafiki ne to matsalan da ake samu kenan shi yasa sai mutum ya yi takatsantsan kwarai da gaske kamata ya yi a hala soje guda ko da ko za su yi faɗa wata rana su ɗauko taɓare suna abin nan kai sai ka zama alkali ya yi daga nan za ka koya ba kana shugabanci a waje ba rikicin gidanka ka gagara rarrabawa ka gagara ainihin rabawa to rikicin waje ba ya za ka yi ka raba kai ba za ka yi rabawa ba shi yasa nake da jaddadawa duk mai mata ne bai kamata ba shugabanci ba yi mai mata daya saboda bai san zafin kan duniya ba wanda ya cancanta a ba shugabanci yana da mata hudu ko uku ko kuma guda biyu gogaggu Allah ya kyauta to sai Allah ya ce mai wasaftahu واستفتحوا jabbarin كل Wasu عنيد suka nemi مبولي bi ma'ana suka yi addu'a su waɗannan manzanni da mutanen suka faɗa musu wannan magana ta fito na fito sai suka nemi buliya wajen Allah in tansarati rusulu rabbaha ala qaumiha shine suka nemi taimakon Allah subhanahu wataala قال هو غير واحد وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم استفتحت الأمم على أنفسها lokaci su mutanen. lokacin da mutanen suka ce wa manzanninsu za mu kore ku ko ku dawo addinin mu kaza kaza suna ta musu gargadi to in abu ya kici ya kicin yawa sai ga mutanen sun dawo sun ce kai ya Allah in wannan gan a wannan al'amari gaskiya ne Allah manzannin nan da su da mutanen suka ba su nasara akwai mutanen da suke fadin haka ko a zamanin annabi yayi akwai wanda suka fadi haka annabi yayi wa'azi yayi wa'azi sun yi sun yi su ture shi sun gagara shine kawai wadansu sai suka fito suka ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika ya Allah in wannan abin da mutumin nan dan uwan mu yake faɗa gaskiya ne to mu dai ba za mu bi ba dun ya takura mu suka ce in ma gaskiya ne Allah ba za mu bi ba fa amtir alaina hijaratan min sama inda za mu gane sa kamar ruwan duwatsu na wuta daga sama kowa ma ya huta A na bi azabin alim kuma ka zo mana da kowace irin azaba ne amma kare kowa amma kun ga su manufansu in aka taki sharewa wato za a share da waɗancan inda da waɗannan kowa ma ya huta shi yasa duk wanda zai zo ya ce a fasa kowa ma ya rasa to mugu ne ya fi kowa mugunta saboda shi bai samu bane kuma illa ce saboda in baka da gaskiya an kai ba za ka samu ba shi kenan sai ka fasa kowa ma ya rasa to waɗancan da suka yi addu'a a zamanin annabi da suka faɗi wannan Allah ya kyale su Allah bai kyale su ba shine aka kawo yakin badar ba su ji daɗi ba yakin uhudu suka razana ƙwarai da gaske aka yi ta tafiya da yaƙe yaƙe iri iri daban-daban kai suka je suka yi gazwatul ahza suka hada bangarori daban-daban Allah ya tarwatsa su a koyaushe idan an fita su ne suke cikin wahala tun da sun riga sun yi addu'a su da kansu suka nemi mummunan addu'a wa kansu shi yasa manzo Allah ya karantar da mu duk wahalan da kake ciki karka kuskura kai mummunan addu'a wa kanka ka ce ayin ban yi abu ka za ba Allah ya tsire mu. Da wata rana ko za a wayi gari ba za ka yi abin ba ko in ka tsinu kenan ka zama tsinin ne zaman ka cikin iyalanka ma baya da amfani gara ka mutu kowa ya huta saboda haka ba a jawo wan bala'i ko mata ta fitine ka sai ka ce kai amma wannan Allah ya la'ane ki kana tare da matan inda baka ko ka sake ta ma ka la'ance ta idan akwai ya'ya a tsakanin ku wannan la'alan ba zai tsaya a kanta ba sai ya shafi ya'yanta tun da jininta ne idan ya shafi ya'yanta ko zai shafe ka kuma zai shafi zuriyar ku gaba daya yaro ya zamo ta kadari a gida an yi an yi an yi an gagara shi ma sai ka la'ance shi ka bi ne masa a'a sai dai kai ta addu'a kai iyaka naka in abu ya fi karfin ka sai kai ta addu'a in Allah ta'ala ya karba sai ga ya shiryo amma an ka tsine masa ya lalace to zai yi sanadiyan kashe ka ne zai yi sanadiyar mutuwanka kuma a banza ka je lahira kai ba aljannan ba sannan ka bar rikici a duniya Allah ya sauwake saboda haka kada mutum ya kuskura ya rinka mummunan addu'a wa kansa ko ya yi mummunan addu'a wa iyalansa shi yasa aka ce ma wani ma kai masa mummunan addu'a ba daidai bane in ka ga kayi wa mutum mummunan addu'a to ya zamo arne ne ko ya zamo kafiri duk yadda aka yi ana ganin ba zai kiri ba sai a barki da da ainihin halin a barki da Allah dalilin da yasa ka samu alkunutu kenan saboda in kayi kayi abu ya gagara to shikenan sai ka hada ki da Allah sa Allah tabaraka wa ta'ala ki san yadda zai yi da shi shi yasa wasaftahu aka ce suka nemi buɗe su mutanen ne suka ce Allah in gaskiya ne to ka share kowa ma mu huta ka kawo azaba kawai kamar yadda mutanen annabi suka faɗa Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim sai Allah ta'ala yace matukan manzon Allah yana cikin su ba za a azabtar da su ba kuma matukan suna istighfari ba za a azabtar da su ba sai dai za a rinka dangana musu azaba jefi jefi ko yanzu waɗannan bama bamai da sace sace da menene da suke faruwa ai akwai bayin Allah ne a cikin mu ma ke sa Allah ya sassauta mana ya kamata a ce Najeriya ta daɗe da rushewa ya kamata a ce najeriya ta daɗe da taki ya kamata a ce rigingimun da ake yi a najeriya ya fi na libya ya kamata a ce rigingimu da ainihin faɗace-faɗacen da ake yi a najeriya ya fi na somaliya muli amma allah ta baraka wa ta'ala sai ya takaita kowa sai ya ɗebo rikicinsa ko ina ne ko da su waye ya haɗu da su sai ga ya danyi a wani shati kawai waɗansu ma ba san me yake faruwa ba kuma in ya wuce ya wuce abinda ya rage kawai shine shi hisabi ranar takin alkiyama to kai ma an ka samu natsuwa kaka roki Allah kakan yi istighfari dan da ka samu dan walwala ka dan taba biya. ko ba yi ana yi kaga mutum yana wajen tafsiri yayin lim amma yana fita ya zaga can sai ya abin da ya ga dama amma duk da kasancewa ma haka halinka yake Allah tabaraka ta'ala ya kan sassautawa al'umma saboda wannan mun kaga ba za a hada da wanda ya lalace gaba ba Allah ya tsare mu shine Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama' aw itina bi adhabin alim fa yatamilu an yakuna hadha muradan wa hadha murada kama annahum istaftahu ala anfusihim yawm badr kun san da aka fita yakin badar shekara ta biyu bayan hijira lokacin da suka fita sun yi bayani manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama asali ya fita ba domin yayi yaki bane ya ce wa sahabbai Allah ya sanar da ni kasuwanci na ƙuraishawa yana dawowa zai ratso ta garin nan mu je mu tare su idan muka tare su dukiyoyinmu da muka bari a birnin makka da waɗanda aka kwace musu dukiya kuma sai a biya su saboda haka mazala sai yi shiri ya ce a fito to wani ma abin da ya dauko sanda kawai ya dauko tun da ba yaki za a yi ba su kuma fatake daman sun zo da kayan abinci ne da kayayyakin sawa da menene da menene to kaga wani sanda kawai za ka gwada masa sai ya ajiye kaya ya yi gaba su kai sai ka lauka tun da kayan dama kake so to lokacin da manzo Allah ya fito ya gama fitowa sahabbai kowa ya fito da kuzarinsa waɗansu kuma suka ce a in dai maganan kaya ne mu muna ganin ko da ka fita ma kun isa mu ba sai mun fita ba shi yasa a yakin badar duk wanda bai fita ba Allah tabaraka wa ta'ala bai tuhume shi ba duk wanda bai fita ba daga cikin sahabban annabi Allah bai tuhume shi ba to sun kama hanya sun fita su kuma waɗancan fatake kafin su iso sun samu labari to me ya kamata su yi da yake jagoran su kwararre ne sai suka sake hanya sai suka yi doshe ta wani waje ko suka yi ratse shi annabi ya je yana tsammanin Gasi nan za su zo a ke su sun ratse ta wani waje kawai har ma sun wuce wajen su kuma waɗancan kafirai masu dukiya a birnin makka su ma an aika musu su fito maza saboda shi jagoran fatakin da ya aika musu yana ganin kaman ba zai iya kubuta ba don ko da ya yi ratse wato za a bishe shine sai ya aika wa masu dukiyan ya ce ku fito ku kare dukiyanku Su kuma kowa sai ya fito da makaminsa wanda yake gadara da shi to sun fito sun kamo hanya sai ya sake aika musu sai ya ce ai na kubuta yanzu duk yadda aka yi ba za a iya kama ni ba ai na bi hanyar kaza ina kusa da maka saboda aka shawarin da nake bayarwa tunda na kubuta ku dawo aka je aka faɗa wa kafirai haka su kuma da yake sun fito da miyagun makamai manyan mutane da manyan matsiyata a cikin sun fito suka ce ba za a koma ba suka ce rainin ya yi ta haka yau kan ya kamata a yi ta ta kari shine budan bakin waɗansu suka ce ya Allah duk wanda ya zai raba mana zumunci ya Allah ka wulakanta ki a yau su da kansu suka yi addu'an da ya rusa su duk wanda yazo mai tada fitina domin ya raba zumunci ya Allah ka wulakanta ki a yau ka karya ki sai Allah ya karbi addu'an kafiran ya kuma annabi ya fito da sahabbai aka ce musu haiwancin ya tsere ya ce to kenan sai mu koma aka ce ai ga runduna su kuma sun fito da miyagun makamai sai ce to me ya kamata a yi wajen tattaunawa wadansu suka ce a koma a sake shiri wasu suka ce a koma a rufe kofofin gari wadansu suka ce a ci gaba da haka to shi mai sanda da me zai yi yaƙi mutumin da yake da sanda a hannunsa wancan yana da takobi a hannunsa ba kwararre ba ne ai fille kansa za a yi kafin ya yunkura an sare kansa gaba daya karshe dai sai aka ce ba za a koma cikin gari ba saboda idan an koma cikin gari yakin zai yi muni tunda a riga an fito haka waɗanda suka fito ko sanda ne a hannunka ko bulala ce a hannunka kawai a karasa a tinkari waɗancan mutane eh aje a tinkare su haka saboda suna komawa waɗancan gidan sun ji labari za su ce waɗannan sun tsorata idan ba Allah ya juye tunaninsu cewa sun je sun sake shiri bane in suka ɗauka sun tsorata ne to shikenan sun gama yawo Ya sa sai suka karasa haka waɗansu ba sa so a fita yakin a tafi a haka saboda me saboda ba su da makamai amma manzo Allah ya zo yana ta addu'a sai da aka je aka hadu waɗannan sun kai dubu waɗannan su ɗari uku waɗannan dubu suna da miyagun makamai ɗari uku ba su da makamai shine manzo Allah shi ba sai ya je yana ta addu'a saboda tsaban addu'an da yake yi sai da mayafinsa ya kasance yana faduwa bakar bin Abi haka yana mayar masa don ba haka kai ba idan Allah Ta tabaraka ala ya bada nasara ma waɗannan kafirai guda dubu suka murkusa 300 din na to musulunci ya gama yawo shi yasa manzo Allah ya dukufa waya za a yi kai dan adam a yanzu ka samu abu cikin bulus cikin sauki baka wahala ba duk labarin da ake bayarwa addu'an da annabi ya yi a ranan su karan kansu sahabbai sai da suka tsorata saboda yana ta dagewa yana ce ya Allah alkawarin nan a yau muke so a tabbatar mana da alkawarin nan alkawarin ka ya Allah na taimako ya Allah ka tabbatar mana da ke a yau saboda ba tabbatar da shi ba wahala za ki to wadancan sun yi addu'a a ke shi annabi bai sani ba shi yasa yake da tabbatar mana da cewa annabi bai san gaibi ba sai abinda Allah ya sanar da shi don da ya san gaibi zai ce duk wanda zai fito ya tabbatar ya dauko makafi in ya so da farko ya ce za mu je mu tsare fatake to an sanar da shi cewa fa ga rundunan yaƙi su kuma za su zo daga baya da su za a kara kaga ba zai yadda kowa ya fito babu makami a hannunsa ba dole zai ce kowa ya ɗauko makamin da yake gadara da shi to amma bai sani ba shi bai san wadancan sun fito ba sai da waɗannan suka tsere sun tsere ma bai sani ba sai da aka zo aka sanar da shi yayi wadancan sun tsere fa subhanallah to a juya a ga waɗansu kuma sun fito da makamai subhanallah to ya za a yi shine karshe aka je aka ce bari a tinkare su kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya bada nasara wa ainihin rundunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk da karancin da ainihin rashin makaman su to shine mala yake bayani anan yace sun nemi taimakon Allah kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake su wa qala Allah ta'ala lil mushrikeen shine Allah ya ce wa mushrikai in tasaffahu in tasaffihu faqad ja'akum al-fathu idan kun nemi buli hakika budi ya zo gare ku tunda kun ce duk wanda ya kasance ya zo da abin da ba a sani ba kuma ya zo domin ya kawo fitina domin ya wargaza zumunci ya Allah ka wulakanta ki to wanda ya zo da abin da ba a sani ba shine wanda ya zo da shirka da kafirci duk wanda ya zo ya kawo fitina to shine wanda ya zo da shirka da kafirci duk wanda ya zo domin ya raba zumunci Allah ya riga ya hada zumunci a karkashin annabi Adam alaihi salam kuma a karkashin addininsa ne babu shirka babu kafirci saboda haka in tasabtihu ja ja'akum alfatu wa in tantahu amma idan kun halu fa huwa khairul lakum wannan shi fi muku alheri to shi yasa in kafiri yayi mumunan addu'a shi yana ganin kaman yayi addu'a ko mumuna ce to karshe kansa za ta fara sai ayi ta kafan zam wallahu alam wa kafa kullu jabbarin ane Allah ta'ala yace kowani jabbiri mai taurin kai sai ya tabe a wannan lokaci mutahayyirun fi nafsihi anid mu'anidul lil haq duk wanda yake kin karban gaskiya to karshe makomansa kenan fa qawlihi ta'ala alqiya fi jahannama kullu kaffarin anid aka ce ku jefa cikin wutar jahannama duk wanda yake mai yawan taurin kai sannan kafiri mai yawan taurin kai mana'il lil khairi mai yawan alheri mai yawan hana alheri mu'tadin dan ta'adda muri mai kokonto duk abin da aka faɗa masa na hukuncin Allah ba zai yadda ba sifofi guda nawa guda biyar kafarin anidin manna'il lil khairi mu'tadin muribin alladhi ja'ala ma Allah ilahan akhara shine wanda ya sanya wani tare da Allah wajen bauta fa alqiyahu fil azabi shadid ku jefa shi cikin azaba mai tsanani tun daga nan duniya Allah kare mu min wara'ihi jahannam min wara'ihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid wannan mai taurin kai idan ya je lahira to a bayansa min wara'ihi anan aka ce a bayansa ina ne bayansa tun da aka ce jahannamu wutan jahannama jahannama a gabansa take ko a baya eh, da hausa wannan kalma an aka ce baya tana daukan fassara iri daban-daban idan mutum ya tafi lahira abinda ya bari a bayansa eh, za a ce ya bar zuriyarsa a duniya kenan a ce a bayansa ya bar abu kaza ko da yake a takaice a nan min wara'ihi a gabansa wato in ya je lahira makomansa jahannama wutan jahannama ce malamai suka ce haka ya kamata a fasara saboda ayan da take cikin suratul kahfi wa kana wara'ahum wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin nasba lokacin da aka samu khidir da shi da mutuminsa wane ne mutuminsa shine annabi Musa alaihi salam lokacin da suke tare suka shiga cikin kwale-kwale daman ya ce masa duk abin da yi karka tambaya karka yi magana a kai, ka kwantar da hankalinka zan baka labari wannan ita ce ka'ida ta neman ilimi in aka ce karka yi tambaya karka yi tambaya ka bari sai an gama bayan an gama kuma sai a ce yani kwashin, wato ana neman mai wanda bai gane ba sai ya tambaya ba amma lokacin da ake bayani ka daga hannu kana katsewa wannan ba tsari ba ne saboda ni yanzu na dunkulo abubuwa da dama yana son mu sauke su to ka bari in gama saukewa tunda ni ne mai filin sannan kuma bayan na gama saukewa inda baka gane ba to sai kai tambaya amma kana katse ni to zan manta duk abin da na shiryo mantawa zan yi yasa ka'idan karantarwa akan bari sai an kammala komai to wanda bai gane ba sai ya baki dama yayi tambaya to me yasa mu ba mu ba da dama a yi tambaya saboda mutane in sun san salon mutum da yadda yake yi a hankali in ka haƙura komai ma za ka iya gane shi amma wani kuma in ya daga hannu zo kana zai yi na ji ma wani malami ya ce kaza shi ke sai ya maka tambaya sai ya yi tsokana duk sai ya rikita wajen kuma gaba daya tun da ka ji wani malami ya ce kaza to ka dauki nasa mana an baka yadda da ni ba in kuma baka yadda da shi ba ina ruwanka da abin da ya fada ba kike nan ba to idan dalibai suna yin haka ba za su taba samun ilimi ba a hayaniya za su kare amma malami ya zo ya yi research bayan ya yi research ya zo ya zuba muku inda ba ka gane ba ka yi tambaya in kuma ka yi sabon zuwa ne ka bari sai ka kwana biyu za a gane salonsa in ka gane salonsa kenan za ka rinka samun sauki saboda wani yana hale da wani wani yana jone da wani cikin sauki za ka iya gane ba saboda haka shi yasa ya ce kada ya masa tambaya to amma da yake Allah ya riga ya kaddara daman zaman su ba zai yiwu ba saboda kowa da irin aikin da aka dora masa shi yasa suna tsare kwale-kwale da suka shiga ga kuɗi suka ce a'a saboda muna ganin ku kuna da mutunci ba sai kun bayar ba ba sai kun ba da kuɗi ba ai kai ne aran amma ka zo zaka fita ka je wajen aiki sai ka haɗu da ɗan acaba sai ya tsaya da ya ɗauke ka da je wajen ka fitar da kuɗi zaka ka ba shi zai ce a'a a'a Allah ya saka da alheri na gode me yake nema yana son kai masa kyakkyawan addu'a saboda ya ganka kai mahaddacin qur'ani ne kana da mutunci kana da daraja idan ya dauke ka zai samu albarka bai dauki banza ba ba yi waɗanda suke biyan masu ma banza ba ne a <laughs> eh ai addu'a yake nema to irin wannan ne haka musu sai da aka je gaba kuma shike na kawai sai ya balle wani waje ga ruwa nan to kai annabi Musa tunda ka ga ma ruwa bai shigo ba an balle gara mai kai shiru mana amma da yake Allah ya riga ya kaddara dama akwai abin da aka aka zayyana sai yake a'a yace mutanen nan su dauke mu fi sabilillahi su suna kalin mutuncin mu da darajar mu kaje ka balle musu wannan guri. yanzu idan suka gane mun balle musu ya za a yi kenan Me yiwa su je ba mu a ruwan su ce a ba mutanen kirki muka lebo ba ko wani abu makamancin wannan to ne yake ba shi labari yace wa kana ra'ahun malikun yace a bayan su gaban su kenan dun wara'ahum da yake nufi ba can bayan su sun je sun dawo ba a gaban su yake nufi ne wannan kalma shi wannan malikun ba ke ne ya akuzu kulla gasu ba. duk inda ya ga kwale-kwale ya ba shi sha'awa to yakan kwace da zalunci kasansa ne kuma ba wanda ya sai tinkare shi to man in ya gani da huji zai ce kai wannan da kaɗan da kaɗan da kaɗan wata rana abin ba zai yi abin nan ba wannan bai da amfani to hikiman da ke cikin wannan kenan to kaga wannan dama yace to tambaya ta dai kenan aka je aka yi ta biyu aka yi ta uku yace to shikenan ha za firaku eh wannan shine rabuwar mu yasa in kaje kana karatu to shiru zaka yi amma an ce kana da tambaya to yanzu an baka dama ko tambayan ganganci kai za a amsa maka amma ba ka dama ba kana ta daga hannu ashe ba karatun ne ya kawo ka ba zaman ka zo ta tsegumi ne kana so sai ka jefa ba karatun ne ya kawo ka ba Allah ya kyauta min wara'ihi wannan ya gwada a gabansa shi wannan mai taurin kai din akwai jahannama wutan jahannama min wara'ihi jahannam wa yuqa kuma za a shayar da shi min ma'in daga ainihin ruwa ruwa wani irin ruwa ruwan zafi aka ce sadid surkami ko wasadid da surkami wannan ruwa daban wancan ruwa daban wannan shine makoma a wutan jahannama karin bayani zai zo nan gaba insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh どうしたらいいの